sunana amir hassan isa bello dambata an haife ni ne a unguwar taroni na fara waka tun ina Jess 1 kai maza mana Mawami da dadi sun ce kai maza mana anti da uncle sun ce kai maza mana kora da sister sun kace kai maza mana eh. kai maza mana ko na fara da hausa na fara na zo na zame sai na koma hip mm, gaskiya waƙoƙi ina da na hausa na turanci yanzu an ce za a haɗa su hmm. za su iya kai 35 fa yana daga kudin da zan ɗauki wannan eh, harkar waka manaja manaja ne yake ɗaukan harkar da farko da farko mun fara da mamana mamana na mamana na manaja ina kuma ta kaga wani wani wani shodin wani hmm. shodin dare ita ba ta iya zuwa ba hmm. wani abubuwa dai dole ita ba ta je ba gaskiya ya kamata musamman ma uwa inda ta ga ɗanta yana da talent ba ma iya na waƙan ba akwai yi masu jona jona nan fitila daga jona mm. jona fitila su haɗa mota daga jona jona fitila su menene menene mm. sometimes ba ma ira ba ma iya waka ba they have to coach them shin amir yanzu a cikin waƙoƙin naka nan da kai waje 35 wanne ka fi so bari ce su matsa mana ku matsa ku matsa kai maza mana kai maza mana